ba da na gan su su ko a yaƙi ko sanda fa zai haka ya faɗo ƙafa haka zai yi ƙar daga doke da kyawun shi bai ke mai komai sanda na to amma inda ya ce ba sanda na bai yi shirka ba tun da zai iya baka ya saƙi uhul musta'alu fi duniya fa hadhihi ja'iza fa inna nabiyya صلى الله عليه وآله وسلم قال تعين الرجل في دابته كذا سبب إذا ما أبون دبا كان سام الله ده كتير ما كم تون أكن دبا صار كذي كم ما سيهاو ko ka taimake shi ka ɗora masa kaya mutum ne ya ɗauko irin buhu biyu ɗin nan a mashi suna tafiya sai iya ta tsinke da ya faɗo da ya faɗo to kaga wajen ɗora wannan yana bukatan taimako in ka je ka kama masa ka kama masa yana da ya daure to sadaka kai sadaka fi Hamilu ko alaiha ko ka ɗora shi akan dabban aw tarfa'u aho alaiha ko ka ɗora masa kayansa akanta sadaka to kan kenan ba za a nemi ba za a yi sadaka da shirka ba ko hmm. wannan su mutane ba yasta'inu ba'dhum a bai. sashi kan ne taimakon sashi qala ta'ala wa ta'awanu 'ala birri wat kawa. ku taimaki juna wajen ayyukan alkhairi haka wajen taqwa ba gashi ba yanzu ainihin za mu tattara mu tattara mu yi kaza da wannan aikin addini ne ko da ajinan mu na iya yi lakin hunaka farko akwai bambanci bainal isti'anati billahi tsakanin neman taimako da Allah allati takunu ibadatan wanda za ta zama da'a ne wa timadan kulliyan ala Allah wa bainal isti'anati al-makhluqi da zakani taimakawa halittu allati tara annahu bi'anatihi musharika da taimakon musharaka ne laka ka musharaka كمشارك كمشارك laka فقط في هذا العمل وقوله واستعانتنا به هل يمكن يا دودي باب شابه أضاف إلى استعانتنا به نيمان تيمكم ودمك نيد الله أي بالله وهي استعانة خاصة نيمان تيمكوني صم غير استعانتنا بالمخلوق ba irin yadda muke neman taimakon halitta وقوله إياك نعبد ذلك توحيدا kaga iyyaka na'budu ai ko na karshe wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mawjudun fil qur'an shine na alqur'ani huwa tauhidullah bil ibada wa tauhiduhu bil isti'ana amma al ibadatu fa mutlaqan ibada gaba ɗaya ne ba a bautata wa wani sai Allah وأما الاستعانة فإننا نستعين بالمخلوق ممكن نمت يمكن عليك فيما يقدر عليه لكن استعانتنا بنعمة يمكن بالمخلوق ليست كاستعانتنا بالخالق وعليهما فما الوجود بأثره دنيا وأخرى حبذا الركنان wa alaihi ma a kansu ne iyaka na abudu wa iyaka na sa'i a kansu ne kamar wujudu halitta ta baya halitta gaba ɗayanta a kan wannan ta dogara bi asiri ka shokar ɗungurungu duniya wa akwara duniya da lahira ta tsaya ne akan iyaka na abudu wa iyaka na sa'i shi dafa ta. habba rukuna ne kai ma dalla da wa'annan filoli guda biyu qawluhu ma ay ala al-ibadati ainin wal isti'anati qama al-wujudu bi asrihi لأن الوجود قام بالحق سود عليك تعطيوني تجسيا ولا أحق أن من إبادتنا لله باب أبن كيتي إيرين بوتا تاو مدمك الله وصيانتنا به ولهذا قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق هوا إن أنا غيبي أو أنه تانيك يا أخوة غيبي أبو أول بيتي أكيد أينه أدب أكي نظام ذاب أرانيك أو الله يذكر بك إن الله زي دكت أبو أنه تانيك يا أخوة لفسدت السماوات والأرض ka nan ashe ridan su gaya tullan da ka ce ka gan fuka mutane kowa sai ka yi dage su ba a cin masa duk inda kake ganin daidai kake wani yana kallon ka karkace karkace da ce haka bai dace ba da ka za ka ce yadda ka tsara a kan haka ba shi kamata ba da yadda ya kamata ta sauka na yin ka duba ka duba ka hanga ka taho baka faɓa wa Allah ba eh ci gaba tafiya in kana yi zama tafiya in ba ka yi to yi mana farkon alheri to Allah ma ke da zai bi abin da mutane ke lafafar da ke samawa to yi zaman kanta da ta rushe wal ard wa man fihinna kayan cikin ta ma da ya safarface بل أتيناهم بذكرهم من أمه دا لعبار ينسو أي قنصو كما ينسو قبات فهم عن ذكرهم مؤردون فهم مؤردون عن ذكرهم قال فبالهد صلحة السماوات دا جسكياني تدليل جسكيا سميسو كجارو والأرض وبالذات تفسد السماوات والأرض دا أياني سميسو كروشي دا أفاسا kun ga ƙarya wannan ƙaryar da muke kallon ta kaman ba komai ba malam ta ɓata mana abubuwa wallahi ta ɓata mana rayuwa Ta yi karan kanka ta ɓata mana rayuwa kullum gaskiya da gaskiya shi ne amma daga duk ɗin da ka zama aka ɗauki ƙarya aka ɗauki ƙarya alfarma alfarma alfarma ta kwawuwa za su muna kallo duk abin da aka fara yayyayyayyayyayyayyayya mai aikin nan mai kayan nan daga fiye amma wala yana tsagawa na gane an taho in ka hana su ci su ce maka ba yahudi ya ba haushe shirri ne kai ne fa da kayanka ka ba mutum aiki sai ka fa ido zai ce to kai ba yahudi ne ya za ka fami ido ka bashi da yadda ke so ka bashi ya zauna ya wuni ɗauwansa in an tashi ka bashi sa in ka zauna a wajen kana ce sai kana na zara ce ba yahudi ne kai zai in ji ka in ni ka kamanta ne da bai hude kai ko barawo ne a fili wani hada tsala wa alaihi ma kamal wujudu bi asrihi duniya wa ukhra habbaza wa wannan sai na ku koriya za a yi ko kun daina ma wannan maganin yanzu yanzu ya za a yi wanda da a akwai wanda suka ba ce to yanzu ma nan ya zamu da wannan matsala sai ya na ba mu yanzu ya za mu dinga yin gaskiya ya za a yi tunanin ba ka ji ba ka gani inda gaskiya ce sai ka aiwatar da ita ko akan wayi in ka zo a kanka ka fara gabatar da kanka yau kinka kuskuren ya tashi fara ya fara da kanka ka gyara wa kanka in kana son ka jisulin ka fara da yayanka an ka yi shin gaskiya ka fito ka ce bai da gaskiya ko gurta shi ku yi masa abin da ya dace ba shi nima zan zo masa na ba ya rashin gaskiya ku yi masa kai za ka dan koshe a cikin gida ka sai gashi in ka suka ce maka aya ba komai kai hawa ke to ba Allah kuke nufi ba Allah kuke nufi sai ku hukunta shi yadda za a hukunta ko wa nan ne za a yi abin nan ba gani ba umar radiyallahu anhu shi da aka yi wani wata wata shi tsayarwa da dan haddi karshen sai mutu har ce ba ban da lafiya in ka yi abin da ya ce ba komai ka tashi a lafiya ya maka in kwana ka ya kare shi kenan ƙasa da daga je lahira da wannan haddin kwanda ya maka duniya sai tafke shi kuwa ya ku mutu ga gobe in wani ya gani ai ya gano cewa yi da ke. ake eh, amma alfarma alfarma alfarma wannan yar mana ce wannan yar alhaji ce wannan dan gidan wane ne wannan dan gidan wane to haka za mu zauna wannan abashi wa tasbihu ko shi wannan yanzu ba kwa ce a tsaya haka ya yi sauƙi ne ya yi daɗi ne da yayin ƙarai ya yi zai shi kullum na zo ni ne zan tsaya da gaina